Ɗan takarar jam'iyyar NNPP Sanata Rabiu Musa Kwankwaso ya ƙaddamar da muradunsa matukar Allah ya bashi nasara da suka haɗa da hanyar mai da ilimi kyauta da nuna cewa don mahaifi bashi da kuɗi ba zai hana ɗansa samun damar karatu ba. kan lamuran tsaro kwankwaso ya ce zai kara yawan sojoji da 'yan sanda. kuma in ba da zaman lafiya ba ma harkar ilimin harkar tattalin arzikin ƙasa da sauran abubuwa duka ba za su yi ba shi sa muka ga na farko za mu ƙara yawan sojan najeriya mu kai su kusan miliyan ɗaya za mu ɗaga yan sandan najeriya mu kai su kusan su ma miliyan ɗaya da sauran jami'an tsaro su yasayasayar civil defense da sauransu duka za mu ƙara su yawan su muna son ya kai yadda yake duk wata fitina da ta taso za mu yi maganinta waɗannan matasa waɗanda suke ganin an musu laifi farkon gwamnatin mu za mu zauna da su wanda za a ba hakuri a basu inda za a gyara abubuwa a gyara su ma su shigo a ginin kasa tare da su wanda suke daji su dawo gida manoma su zauna lafiya masu kiwo su zauna lafiya masu saye da sayarwa su zauna lafiya ma'aikatan gwamnati da sauran al'umma kowa a zauna lafiya. A nasu bangaren dan takarar jam'iyyar APC Bola Ahmad Tinubu ya nuna baya shakkar gadon jibgin bashi daga gwamnati mai ce yana mai cewa inda jibgin bashi laifi ne da kasar Amurka Amurka ita kanta tana gidan yari. If elected, I will give due honor to your efforts and your legacy. I will work Hakanan Tinubun ya tabbatar da zai mutunta muradun shugaban Muhammadu Buhari in ya samu madafun ikon. Dan kamfen ɗin Tinubun Alhaji su Gewa Kuta ya ce mika ragama ga ɗan takararsu daga kudu maso yamma shi zai fi wa Najeriya a ala. Mu muna so dan arewa su yi kokari su tabbatar cewa Tinubu ya samu ya zama shugaban kasa Muna son uh, mu san iyawan su ma iyawan yarbawan ne. Mu san abin da za su yi a kokarin za su yi mu fita irin wannan kanjin da muke ciki. ai yan arewa sun yi nasu an gani ta ba yan kudu su ma su yi kuma kamar yadda muka yi na farko a 1999 na jo. A nasa alwashin dan takarar PDP Atiku Abubakar ya ce shi ne zai zama silar haɗa kan Najeriya da bunƙasa tattalin arziki. Shi kuma dan takarar jam'iyyar Labour Peter Obi ya saki muradu bakwai ne ya ciki da kawo ƙarshen 'yan bindiga da haɗa kan ƙasa. Don hakan ya nesanta shi da batun marawa 'yan awarin biyafara baya. masu azancin magana na cewa ba a gane maci tuwo sai miya ta ƙare. A zahiri dai babbar ajandar kamfen ɗin duk 'yan takarar ma magance ƙalubalen tsaro ne da yada da yaƙi da kabilanci, ƙiyayyar bambancin addini da bangaranci da ke addabar Najeriya. Nasiru Adamali ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.